اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tafi daga Allah Ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin uku da watan ƙafa, hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1447 wanda ya daidai da 28 ga watan yuli shekara ta 2000 da ashirin da biyar miladiya Allah ya fara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road angwari media a kaduna a wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka ahkamul jana'i wa bida'uha na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a shafi na 328 a ƙarƙashin bidiyo'i da mutane suke yi a yayin ziyartar makabarta ko kabarin ɗan uwansu ko mamaci uba ko uwa ko ɗa ko aboki amini ko kuma makwabci da makamancin haka malam ya ambata mana bidiyoyi guda 241 wanda mutane suke aiwatar da shi a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na 206 za mu tashi akan bidi'a ta 169 معنى الجلسي قول بعض الشيوخ لمريديه ما قالت دوسو شيخ أي نتريك سكي جاي ومريدانسو إذا كانت لك إلى الله حاجة فاستغف بي أو قال استغف عند قبري idan shehun adarai yana cewa mabiyansa muridansa idza kanat laka laka ila Allah hajatun duk lokacin da kake da wata bukata zuwa ga Allah astaghfir bi sai ya ce masa ka nemi agajin Allah ta hannuna ba ka kira Allah ba ka kira ni ka nemi agaji daga gare ni in kuma bayan ya mutu ne au da ko kuma ya ce wa muridin istaghis inda kabari in na mutu ka je wajen kabari na ka nemi agaji a wurina sannan za ka samu taimako a wurin Allah wasu abin idan ana karanta su ko ana faɗi sai ka ga kaman almara amma alhamdulillahi social media ya bayyana abubuwa da yawa wanda wa'annan mutanen suke faɗi wanda da in an faɗi sai a ce ƙarya ko kaji ake musu duk wanda ya san wani clip da yake yawo na wani wali nasiru ko? eh dan nasiru wali dan nasiru shi ne kuma wallahi ba yaro ba dattijo yanda da yaro karami ne sai ta ce wauta ke damunsa amma wallahi dattijo ya ce wai suna tafiya ne aka zo teku sai wannan waliyin ya ce wa wali dan nasir kenan ya ce wa muridinsa ka ambace ni ni kuma zan ambaci Allah wato yana so ya nuna kai ba baka kai matsayin da za ka ambaci Allah ba in ka kira shi ma ba zai saurare ka ba bayan Allah ya ce wa idza alaka ibadi anni ka inni qarib idan bayina suka tambaye ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dangane da ni Allah ka gaya musu ina kusa ujibu da'wata da'i idza da'a ina amsa kiran mai kira duk lokacin da ya kira ni sai ya zo da abin da malaman larabci suke kira zargu zamani abin da bature ke kira adverbial close of time duk lokacin da ka kira Allah Allah zai saurare ka Allah ba mutum bane ba ga ni ne da kai in muka kamun ba daidai ba dan in nuna maka fushi na ko za ka iya kira na in idagawa za ka iya kira na in blocking ɗinka to amma Allah ba haka yake ba in ka saba masa ka zo gare shi zai saurare ka shine faturusa a tafi za a saba maka kuma za ka yafi har Imam shafi'i yana cewa wa mani alladhi ad'u wa ahtifu bismihi waye zan kira da sunayensa in kana fadluka an faqirin yumna'u idan falalarka ka hana wa fakiri iri na mabukaci zuwa gare ka sai ce hasha li judika an tuhammita asiyan yace kyautanka ya fi ƙarfi ka ce don mutum na saba maka ka yanke alaƙa da shi gaba ki ɗaya alfadlu azzalu minka wal mawahibu awsa'u Falalatta da kyautarka ta fi ƙarfin haka wato ko da an saba in aka dawo za ka saurari mutum abin da zai sa mai sako a yanke alaƙa da shi shi ne ya komawa zuwa ga Allah ana ganewa amma in dai zai komawa Allah Allah zai saurare shi kaga kenan yana nuna maka Allah ko da yaushe yana ne yana sauraron mai kira duk lokacin da ya kira sa Shi ne a wannan lokaci ya ce wai da shehu ya fara tafiya akan ruwa samun ruwa kawai can sai ji cabalbali shi muridinsa kafarsa ya fara shigewa kasa sai juyo sai ce ka kira sunan Allah ko ya ce ne eh. sai ce kaga irinka ai na ce ka kira ni ne kaga ce ne yana so ya nuna ya kira sa shi bai halaka ba amma ya kira suna Allah zai halaka kaga wannan ba karamin ci bane a ciki ba to kaga irin wannan shine imamu shafi'i yana da wata magana mai tsada ya ce tsakaninsa lokacin ya tafi misira dan a misira ya rasu lokacin da ya je misira sai aka ce mai lai bin sa'ad ya ce إذا رأيتم الرجل يمشي فوق الماء فلا تغتروا به حتى تضعوه في الكتاب والسنة yace in kuka ga mutum yana tafiya a kan ruwa ku rudu da shi ku ɗauki aikinsa ku ɗaura shi a ma'auni na ƙur'ani da hadisi sai imam shafi'i yace ce kasurar lai ya bin sa'ad ma ya taƙaita maganan yace laura aitumuhu yahumu fil hawa fala taqtaru bihi hatta tad'uhu fil kitabi was sunnah yace da za ku ganshi yana yawo a sama kamar tsuntsu yace ka rudu da shi har sai kun dauki aikinsa kun daura shi a mizanin alqur'ani da sunna Ka rudu da shi kaga yana so ya nuna wa mutane kada mutane su rudu da wasu abubuwa da wasu za su iya rudanka da shi ka nuna maka cewa wannan alama ce ta walittaka ai wani wali ne kowa a nan ma wali ne don kowa a nan ba wanda Allah baya san shi yanda ka bi ni karfin imani haka Allah ke son ka in ni na fi wani nima haka Allah ke so na gwargwadon imani na to kaga musulmi ba za ka kore mai imani ba ba. sai wanda yake kafirci tsagwararsa to kaga wannan naman tsakaninsa da waye Allah amma in dai kai musulmi ne kana sallah kana kaɗaita Allah gwargwadon tsoron Allah ka gwargwadon walittakan da kake da shi a wurin Allah wannan kuma bai kore keɓantattun mutane a wurin Allah kuma ba wanda su ne alkhaf ke kaga akwai waliyul am akwai waliyul khas waliyul am shine gama garin musulmai kowa da kowa gwargwadon tsoron Allahnsa gwargwadon walittakan da yake da shi a wurin Allah khas kuma shine wannan kuma shi yana da wani kulawa na musamman tsakaninsa da Allah saboda alaƙa mai ƙarfi da yake da shi tsakaninsu da wa tsakaninsu da Allah to ko shi ma sai wani abu ya faru yake gane cewa yana da wannan alaka kuma in ya sani ɓoyewa yake yi baya tuciya da shi bayan Allah na nagartattu haka suka yi to amma mu kuma sai ka ga mutane sun ɗauke shi hanyar cin kuɗin mutane akwai sahabi da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce yana da daraja a wurin Allah in ya rantse sai Allah ya abu aka je yaƙi aka buga aka fafata aka fafata habbai suka ji an ɗan ki a yaƙin sai suka same suka cewa ne mun tuna matsayin da kake da shi a wurin Allah da maza Allah ya faɗi dan Allah ka rantse mana mu samu nasara Kawan Allah nan kawai sai daga kai yace na rantse da Allah sai mun samu nasara a wannan yakin kuma ni ma sai an kashe ni shikenan kuma aka samu nasara aka kashe shi kaga kaga shi yanzu alakar zama kada mutane kuma su ƙara ruduwa da shi sai ya koyi amma za ka ga su irin waɗannan sun zama abin da suke tutiya da shi kenan zai ce ai ni matsayi na kaza ne kaga wato yana kokarin tallata kansa ku ɗauko kuɗi ku ta bashi ka san musamman ma ɗan Najeriya akwai son cin banza shi bai aiki ba amma kuma yana son ne ya same shi a sama za ka ja ce maka a ah, masha Allah ai akwai wani bawan Allah in ji aka ji wurinsa sai ka ja ce to ai yana neman abu ne a wurin Allah amma kuma shi ba zai roƙa a wurin Allah ba sai dai ya ce ne roƙa masa wani irin rashin dabara ne wannan mun girman Allah a hankalce psychologically idan kana neman abu a wurin gwamna me kake yi ba iso kake nema ba zuwa gawa gwamnan saboda ne ka samu ka yi ne magana da shi don ya baka wannan abin duk hanyar da zai sa ka je ka sami dama ka samu ka yi magana da shi za ka yi in shugaban kasa ne ma haka to amma na Allah ne kai ba ruwan ka ba za ka yi ba Allah kuma ba mutum ba ne duk lokacin da ka kira shi zai saurare ka ka kira shi da sunayensa mafi kyawu yana da sunaye waɗanda suka dace da damuwarka in ka kira wannan sunan ka roki Allah da wannan sunan zai amsa maka Allah ta shirye da mu malam ya ci gaba da cewa a ɗari ta 170 taqdisu ma haula qabri al-waliy min shajarin wa hajarin واعتقاد أن من قطع شيئا من ذلك يصاب بأذى malam ya ce bid'a na ɗari da saba'in da mutane ke aiwatarwa shine tahdisu ma aula qabrin wali harkace ababen da suke kewaye da kabarin wali mai shajarin na bishiya wa hajarin da dutse sai ga ana ganin su su ma kansu wali ne saboda me wali na kusa da su suna kusa da wali saboda haka su ma sun zama waliyan i'tiqadu da kudurta cewa anna man qafa'a shay'an min zalika kudurta cewa duk wanda ya yanke wani abu na bishiyar ko dutsen da ke wurin yusabu bi aza cuta za ta same shi wani musiba za ka afka masa saboda haka za ka ga in an sa bishiyoyi za ka ga ana ana taka tsantsanta da annan bishiyoyin saboda ne ana da kudirin cewa in ka taɓa to wani abu zai faru da kai in bishiyar mangwara ne ma mangwara ma ba a tsinka za ce in ka tsinka ka tsinko bala'i to duk irin wa'annan za ka ga yawanci sufaye ne suke da irin wa'annan ɗabi'u bid'a ta ɗari da saba'in da ɗaya malam ya ce kaulo ba'adihim maganar da wasu suke faɗi man ƙara a ayatul kursiyi duk wanda ya karanta ayatul kursiyi wasu ƙabala jihata sheikh abdulkadir jailani ya fuskanci ɓangaren ƙabarin abdulkadir jailani wa sallama alaihi ya mai sallama saba a sau bakwai ya masa sallama yaqtu ma'a kulli taslimatin yana takawa tare da kowace sallama khutwatan taku guda daya imana taku bakwai zai taku na farko yace assalamu alaikum taku na biyu yace assalamu alaikum taku na uku ma yace assalamu alaikum taku na hudu yace assalamu alaikum taku na biyar ma yace assalamu alaikum taku na shida ma yace assalamu alaikum taku na bakwai sai ya ce assalamu alaikum ila kabrihi taku ɗaya har zuwa bakwai zuwa kabarin Sheikh Abdul Qadir Jailani kubiyat hajatuhu an gama biya masa bukata kaga Abdul Qadir Jailani ba shi a ai wannan ba dariqan qadiriyya su ne suka yi guluwi a kansa amma shi kamar yadda imamu shafibi ya kawo kissansa a cikin almuwafaqat fi usul shari'a cewa mutumin kirki ne bawan Allah ne duk da yana da ɗan wasu kurakuransa da ɗan adam ba ta raba shi da wannan da kuma malantansa wata rana yana tafiya a cikin sahara ba ruwa ruwa ya ƙare yana neman ruwan da zai sha ya gagara yana ta tafiya ne a takure a san dai in a sahara ya zama da cewa baka da ruwa ɗayan biyu ne ko ka mutu ko ka jigata in kana da tsawon kwana ko bawan Allah ne yana cikin tafiya sai ya ga wata sai ya ga gajimari ya taho ya rugo sai da gajimarin ya zo daura da shi sai ya tsaya sai ya dinga zubo da ruwa a ciki shi ko sai ya tara hannu sai ya sha da ya gama sha sai aka kira shi ya abdulkadir jailani ya kai abdulkadir jailani ana rabbukal shi ne ubangijinsa mafi ɗaukaka ahlaltu lakal muharraman. abin da ka sani haramun ne a doron ƙasa na halatta maka shi daga yau sai ɗaga kai ya kalli gajimarin sai ce izhab ya la'in inan ne tafi sai ɗalibansa suka mai tambaya duk annahu shaifan ya aka yi ka gano wannan tarko ne na shi sai ce bi ƙaunihi ahlaltu lakal muharramat ya ce maganar da ya faɗi cewa na halatta maka duk abin da yake haramun kaga wannan yana so ya nuna maka wato taka tsantsan na ilimi in da ba yi da ilimi bai san Allah ba ai shi kenan ko sai ya naɗa igal ya zauna kawai yana abin da ya ga dama amma da yake akwai Allah a zuciyar kuma Allah ake nufi da ilimin kaga kuma yana da ilimin mai zurfi sai ya gano cewa shekaru kaga inda ba malami ba ne kuma ba Allah ya nufa ba zai yi amfani da wannan dama ya batar da mutane da yawa ku kaga wannan shi a karantarsa mutumin kirki ne amma mabiyansa da suka zo sai suka ɗauke shi suka ɗaura shi zuwa ga wani matsayin da Allah bai kai shi ba bal sun ba shi ma matsayin Allah ana fahimta abu wannan shi ma kuskure ne ana yace ka duba alfatawa na Ibn taymiya mujallabi na hudu shafi na ɗari uku da tara za ka da wannan bayani a cikinsa bid'a ta ɗari da saba'in da biyu rashul ma'i ala qabrin zaujatil mutawaffati an zaujiha allazi tazawwaja ba'daha za'imina anna zalika yutfi'u hararata al-ghira kashi رش الماء على قبر الزوجة المتوفى وييف روى أكن قبر ما ترمت ترسو ما دليلي يتي متوفاة عن زوجها wanda ta mutu ta bar mijinta allazi tazawwaja ba'daha bayan ita kuma ta mutu je auro wata mata kai da ya auro wata mata sai suka ce to ya je kabarin ita matarsa ya yayyafa mata ruwa akan kabari menene suka ce za'imina anna zalika suka raye cewa yin hakan yutfi'u hararatul ghira wai yana kashe zafin kishin ta ba za ta farma wancan kasan laraba suna da bala'in kishi ana ganewa suna da bala'in kishi ƙinin da kake tsammani ba zan manta ba lokacin ina da haɗuwa da zan yi da supervisor ina lokacin ina phd to akwai wani shago ana kiransa martabat jos a bakin jami'a ifirkiya akwai wata yarinya da take taifin ta iya taifin sosai da wani ma haka ya iya taifin to daman su biyu ne dan yana da aiki sai in shiga wajen bata shi ya min chapter 1 da 2 to zan ba da chapter 3 ne lokacin na je sai ce min yana da aiki ba zai iya yi min aikin ba saboda na ce ina son aikin da wuri sai ce in je in same ta sai na je na sami yarinyar sai na bata abin nan sai ta ce min nan da kwana uku ka zo ka karɓa zan gama saboda yana da yawa shi kenan sai na ce mata za ka ki saba min ba ta ce in sha Allah to ranar da muka yi alkawari zan je in karba sai na mafarki da yake ina kwana ina karatu ne ana irin da sallah asuba sai in kwanta zuwa goma sai in farka in na tashi in yi wanka sai in je sai na sa alam daidai lokacin sai na yi mafarki a ah, na shiga shagon kaga abin na zuciya na ina shiga shagon sai na zauna a gefe ina zama a gefe da ta taso ta sa bakar habaya ta su sai ta zo kusa da ni sai ta ce tuhibbuni tuzawwijuni a amma za ka so ni ka aure ni sai na yi shiru, sai na farka ina jin haka sai na farka na nita ah, ni kuma ni hada ni da alaka da aurenki ni da nake tunanin zuwan karɓi kayana sai na ina farka sai ne wanka sai na wuce ina wucewa ina zuwa ikon Allah a kan wannan kujeran sai na gana zauna akan kujeran kuma sai na ga kwakin habayar nan ta ta sai ta zo da wani ɗan kujera ne ta zaunar da shi a gabana sai ta kalle ni sai ta ce tuhibbu ni tuzawwiju ni ta ce kai sai na fara mamaki kai wannan abin kwasa man almara sai na ce mata sai ta ce ana umuri wahid wa ishirun kam umur ni shekara na ashirin da ɗaya kai fa ha sai na ce mata anti tamzahin wala alhaqiqa na ce wasa kike yi sai ta ce la wallahi ana anta dinuka qawi sai na ce mata le me yasa kika faɗa aka ta ce cikin karatu na da sabbin na rubuta ko shi da ji tana su sai na kalle ta sai na ce mata ana zawujo ni fa ina da mata sai ta ce khalas ba magana aure kuma a ke kika ce yanzu kina so na ba sai ce la la la ma ba ta arifa an nasira sai ne ka sani akan kiji haka ta ce min sai ne shiru ina kallon ta sai na ce mata ah da ce kike so na me ya ta ce lalala ta ce eh za mu iya yin aure amma za ta hana ni zaman lafiya da wancan ta ce ina ɗakin wancan za ta zo ta ƙwanƙwa zafin sai na fito ne ta ce in abin ma motso mata za ta iya kashe ta wala ka ta ce mu ta ce yumkin ne ana fitulaha ta ce zan iya kashe ta sai na ce khalas salamun qawlan min rabbir rahim ta ce a ah, a tafi <laughs> kawai sai na kalle ina mamaki da ta iko Allah ta ce za iya kashe ta ka gaba ta boye ba saboda haka su yanzu sai suke cewa wai idan ka aura wata bayan wancan ta mutu to ka je ta sai ka yayyafa ruwa wai yayyafa wannan ruwan zai rage zafin kishin wacce ka kwanta ba mutumin da ya mutu ina maganin kishi kuma wanda yake tsakanin shi da Allah kuma ya rage ka ji illar bid'a kenan sai a ta kawo maka wasu abubuwan da Allah bai sa mutane ba kuma ka ga mutane sun ɗauki abin da zafi Allah ka shirye da mu kana ce ka duba al-ibda'u shafi na 265 bid'a ta 173 yace as ila ziyarati quburi al-anbiya'i was-salihin yin tafiya don ziyartar birrukan annabawa da nagartattun bayan Allah mutum ya tashi takanas ya ce zai tafi sakwato ne kai sakwato yana so ya je ya ga kabarin shehu usman dan godiyo to kaga wannan haramun ne maza Allah ya hana amma in tafiya ta kai ka sakwato sai ka ce bari ka je wajen ka gani in ka je addu'a ba ka mai saboda yana da bukatar addu'anka ana ganewa ko kuma mutum ya ce zai tashi takanas da ce wai abinda zai kai shi madina kabarin manza Allah kaga manzo Allah ya roki Allah ya ce Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad ya Allah ina roƙonka ka sanya kabari na ya zama gunki ana zuwa bautarsa kana zuwa madina ne saboda ziyartar masallaci idan ka ziyarci masallaci sai ka yi sallah daga nan kuma sai ka je ka yi wa manzan Allah sallama ka masa salati shi kenan abin da ya kawo ka madina shine ziyara zuwa ga ina masallaci ibada sannan sai ka leƙa wurin manzan Allah a alaihi ka yi. amma ba wai ka ce a kai ka zo don kabarin manzan Allah bane ana ganewa ana ce ka duba alfatawa a mujalladin farko shafi na 118 ya zo a ɗari da ashirin da biyu kuma ya zo a mujallabi na hudu shafi na ɗari uku da goma sha biyar sannan ka duba majmu'atul rasail al-kubra a kan matsala ta dubu uku da ɗari tara da hamsin da biyu za ka tadda wannan sannan arraddu ala al-bakri shi ma in ka duba shafi na ɗari biyu da talatin da uku za ka tadda ka duba al shafi na ɗari zuwa ɗaya, sannan an raddu 'ala al-asma'i shi ma shafi na biyar, ya zo a shafi na uku, ya zo a shafi na hudu, ya zo a shafi na tara, kuma ya zo a shafi na hudu, sai ce ka duba matsala ta ɗari da takwas. fakara ta goma sha ɗaya mun tattauna wannan matsalan a baya kan hadisin la tushaddu rihal illa ila alatat masajid ana ganewa to kaga ba amfani kuma ma ya kara dawo da wannan tunda mun karanta shi a baya kawai yayi ishara ne zuwa gare sa sai ya ce bid'a ta 174 الضرب بالقبل والأبواق والمزامير والرقص عند قبر الخليل عليه السلام تقربا إلى الله يجي الضرب بالطبل دوكا جنجا كوكما جبا دندبا والأبواق سريوة أنا غانيوا والمزامير da kuma kayan alatu na waka da ake amfani da shi warraqs inda kabril khalil da tika rawa a wurin kabarin annabi ibrahim alaihi salam taqarruban ila wai neman kusanci zuwa ga Allah kaga zama irin kristoci kenan su ne ake cashewa da sunan ne addini musulunci ai ba maganar cashewa to wai kai ka cashe a wajen kabarin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam mana yake shi ma wannan yana daga cikin bidiyoyi da mutane suke yi wannan ka duba al na ibn alhaj hajj na hudu shafi na ɗari biyu da arba'in da shida sai bid'a ta ɗari da saba'in da biyar ziyaratul khalil alaihi salam min dakhilil bina ziyartar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam daga cikin girin ai ka shiga ka shiga wurin kaga annabi ibrahim mutumin iraq ne ana ganewa a babila ana fahimta kuma ya yi rayuwa tsakanin iraq da ina da makka saboda dalilin matar sahada da Allah ya umarce shi zo ya ajiye ta a ina a makka saboda kishi ya motsa wa sara ta daɗe da mijinta ta haihu ba ita kuma ga hajar ta zo ta samu ciki kuma da ta tashi haihuwa sai ta haifi ɗa namiji sai kishi ya motsa wa sara Allah yana so ya kompensatin ɗinta sai ce wa annabi Ibrahim ya ɗauke ta kai ta makka lokacin ba a garin makka ya zo ya ajiye ta tsakanin safa da marwa ya juya yana tafiya ta ce ya za ka banna a wannan karin da ba ruwa ba abinci ba ka ga annabi ibrahim ya yi shiru bai tanka ta ba sai ta ce allah ne ya ce ka banna a nan annabi ibrahim ya juyo ce eh allah ne ya ce in bacci a nan sai ta ce to tun da allah ne na san ba zai tozartar da ni ba annabi ibrahim na juya sai addu'a rabbi inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi bi zar'in inda baitika al-muharram li yuqimu as-salah ya allah na ajiye wasu sashe na zuriyata a wurin ɗakinka mai haramci don su tsaye da sallah faj'al afidatan minan nas ya Allah daga yanzu ina roƙonka ka sanya dandazo na mutane tahwi ilayhi su dinga zuwa wannan wurin warzuqhum min ath ya Allah ka azurta su da kayan marmari la'allahum yashkurun dan su zama masu godiya gare ka Allah ya amsa addu'ar nan kuma ya amsa ba ya amsa kaga dalilin barin ta anan sannan kuma Allah ya fito mata dalil zamzam shine ta annabi Ismail yana neman ruwa ya dinga eh, ita kuma ta dinga sintiri tsakanin safa da marwa sai ta ji ƙara fa mala'ika jibril ne Allah ya turo shi sai ya sa fuka-fukansa ya yi dirilin da ya fara dirilin har sai da ya kasa ta bakwai sai bus sai mun kafin nan da yake yi kaga in an gama pumping an gama dirilin ai za ka ga ruwa na bulbulowa da ruwan ya fara bulbulowa sai kawai ta sa hannu tana ɗan karamin tana haka ramin don kada ruwan ya kubuce mata har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake da labarin hadisin Abdullahi dan Abbas wai Bukhari da Muslim yace da manzo Allah yazo yana ba da labarin sai ce rahimallahu umma Isma'il yace Allah ka ji kan babar annabi Isma'il لو تركته لصار عينا معينا ta kale ruwan yana ta bulbulowa da ya zama idan ruwa sai ta dinga haka shi ta dinga haka shi sai zama yanzu ne rijiya kaga ta samu ruwa kuma ya zama ruwa ne kuma abinci in ka je saudiya ka ce ba za ka ci abinci ba kullum sunan za ka sha sai dai ɗabi'an ɗan adam ka ce yau fa ban ci abinci ba amma Allah ba za ka ji yunwa ba da safe ka iba in ka je kai tsawafi ka iba ka cika goranka ka tafi da shi hotel din ka sha ka sha ka sha wallahi ba za ka ji yunwa ba sai dai ɗabi'an ɗan adam ka ce kai ni fa yau ban ci abinci ba amma ba sai dai yunwa ba ka sha shi da rana ka sha shi da daddare kuma ba zai nuna a jikinka cewa ka rame ba saboda yana makwafin abinci ne bincike na zamani ya nuna abu guda biyun nan an samu alkaline a cikinsa ruwan zamzam akwai alkaline a cikinsa sannan fitsarin rakumi shi ma akwai alkaline a cikinsa shi sa yake maganin duk wata cuta da ke yawo a jikin ana ganewa? to kaga duka wannan yana nuna maka fa'ida da ke ciki mana yake ka duba almadkal eh, na ibn al-hajj mujallabi na hudu shafi na ɗari biyu da arba'in da biyar sai ce bid'a ta ɗari da saba'in da shida ina uduri filkuburi, kuburi wa fiha gina gidaje a cikin makabarta da mazauni a cikin makabarta mu alhamdulillah Allah bai jarce mu da wannan fitinar ba amma abu mamaki in ka shiga kasashen laraba wallahi ba za ka yi ba gida musamman kaje misira ka gani za ka ga kwama cala irin wannan na musamman a ga makabarta ne an sa fitilu. ga ma gini a jiki kuma makabarta ne wasu kuma kubba ake yi tom na shehunai daga an ta yadda ka san biki ana cika a wurin an je neman madad an je neman taimako za ka ga to wasu bidiyoyin za ka ga mu Allah ya kare mu babu irinsu a cikinmu amma an ka je kasashen laraba za ka ga irin waɗannan abubuwan inda ba za ka ga wannan abin shi ne saudiya amma duk wata kasar laraba da za ka je sai ka tada ɗaya daga cikin wannan abin ku a cikin makabartunsu amma saudi ne kaɗai aka je ba za ka tada wannan abin ba ana ya ci gaba da cewa bid'a ta 177 ja'alur ruhani أو ألواع من الخشب عليها سنيا واتو katakon da ake sawa a staircase shine rukham don katako da ake sa a gefe ko to su ne ake kira rukham a kabarin wani mutum in ya mutu sai kaga an sa shi wa au ko kuma alluka a sanya allo allo allo a jejjera su alal kuburi a kan kabarruka to kaga wannan ko makabarta haka ga wannan akwai fitilan mu kuma muna da shi musulunci bai amince kowaye ba a sanya wani abu a kabarinsa kaga wannan akwai aiki akan malamai dole manya daga masu farauta da masu mulki da kuma manya-manyan mutane wanda suke da matsayi a cikin al'umma kaga gudun wa'annan fitintunin ya kamata a ce an gina a kowane state na arewa makabarta na manyan mutane gudun kada abin da yin irin wa'annan abubuwa ana ganewa to idan aka gina kaga za a kewaye shi sannan za a sanya masu ne gadi a wannan wuri ta yanda kada wani ya zo ya amfani da wannan dama ya yi amfani ya zo ya cutar ana ganewa ko su ce za su haƙo da makamancin haka to in aka yi haka yaƙi da a kan cewa a dinga binne mamata a gidajen su. don manzo Allah ya hana to kaga dole a faɗakar cewa ga abin da addini ya karantar za ka ga kasashen larabawa za ka ga ai akwai manya-manyan su da shugabannin su amma za ka ga an ajiye makabarta nasu na musamman duk wani shugaba idan ya mutu ba inda ake zuwa a gani shi wannan ya fi sauki kuma bai saba wa shari'a ba akan a dinga bari ana binne mamata a cikin gidaje dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana Allah ka shirye da mu shine sai malam yake cewa ya ɗauko wannan maganar a cikin al-madkhal har ila yau na ibn al-hajj mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da saba'in biyu zuwa shafi na ɗari biyu da saba'in uku saboda yanayin lokaci za mu tashi a kan bid'a ta ɗari da saba'in da in Allah ya raya mu zuwa majalisi na gaba za mu ba da dama in akwai tambaya kafin a kira sallah sai mu hamsa in kuma babu insha Allah za mu ta a cikin karatun sai a kira sallah a yi sallah wa alaikum assalam na'am na'am na'am ne kuskuren da irin wannan ake samu mafi galibi wanda ake binne su a gida ana ganin cewa kamar babu wani dalilin da zai sa a iya rabuwa da gidan ana ganewa kuma wannan kuskure ne saboda rayuwa ba ta da tabbas kuma kowane ɗa da arzikinsa yake zuwa duniya arzikin da Allah ya ba mahaifinka babu lamunin cewa kai a baka irin shi ana iya baka wanda ya tsara na mahaifinka ana iya baka daidai da na mahaifinka ana iya baka mai ƙasa da shi kai kuna iya zama ma duk talakawa ne saboda haka na biyu kuma dalili shi shine kaga za ku yi sallah a gida kuma manzo Allah ya hana yin sallah ana kallon mai kabari to kaga duk wa'annan dalilan sannan kuma manzo Allah ya ce a dinga karatun alkur'ani a cikin gidaje kada a bar shi kamar makabarta saboda makabarta ba a karatun alkur'ani to kaga yanzu ka zo ka bar gawa a ciki kuma za a yi karatun alkur'ani sannan wani lokaci saboda halin yau da gobe wa'anda suka zo misali in wa'annan ba su yi ba to wanda za su zo bayan su ba kana da tabbacin za su yi abin da wa'annan suka kiyaye to shari'a tunda shari'a ta hana aula ga mutane a kiyaye saboda abubuwan da za su zo su biyo baya daga baya kuma bayan an sabawa dokar Allah kuma an saba karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga yana da kyau a dinga faɗakar da mutane dan kada a ci gaba da irin wannan saboda yau da gobe yau da gobe har ma zai zo ya zama jiki a wajen mutane kowa zai fara cewa in yi mutu abin ne shi a gidansa kaga daga nan kuma ya saba kamar yadda imamu ahmad ya ce sunnan musulmi ya fi soyuwa gare ni shine abin ne mutum a makabarta shine sunna ta musulunci ana ganewa Allah ka shirya da ni, na na rabon gado duk wanda ya fada a kai wanda ya fada a kan shi bayan da za ka yi ai yawanci ba sa tunanin hakan eh in ya fada kansa zai cire zai cire abin a ba zai iya cirewa ba amma in shi bai cire ba saboda yana ganin nauyin babansa shi ma ba zai mutum ba idan ya mutu yaransa suna da tabbacin za su iya kulawa da haka ai abin da ake kallo kenan da makamancin haka shi sa wajibi ne mutane su kula kuma a dan dinga haskakawa mutane dan su gane kuskuren kada a fada ci Allah ka shirye da mu na wani yana magana a can ba daidai ba ne ko gini da ake yi ba ba abu duk maza Allah ya hana ai mun karanta hadisai duka a baya cewa maza Allah ya hana yana daga cikin wannan al'ada ne na kristoci ba ka duba kasar hausa a da shekara arba'in hamsin da suka wuce duk ba wanda ya san wannan a babban mutum da karami kowa idan ya mutu za ka binne shi kawai sai dai a dan sa wani alamar da za a iya ganewa to amma hasirin zama da yahudawa da nasara sai aka barbaro irin wannan sai aka koma ana yi yanzu ba mu da sarakai a arewa da ana yin wannan ba to a eh a'a wai ina magana a da ai ana yi

shi ne ai magana ai ba kafanci magana na cimfinan da ne na farko na ce kamar yadda muke da shugabanni a arewa ya kamata a ce kowane state akwai makabarta da aka keɓance su na manyan mutane yanzu muna da yanzu ba mu da uzuri ai ya kamata a ce mu wanda ya shekara hamsin a ƙasa eh za a iya to ba mu karanta hadisai ba a baya yanda musulunci ya ce a kwakwaso har malamin ka mana hadisi makabartan manzon ah, masallacin manzon Allah za a yi makabarta ne aka siye wurin aka kwashe manzon Allah ya sa aka kwashe duka asusuwan aka canza musu wuri wannan aka yi gini an gane to abin yana bukatar orientation ne saboda mutane sai an haskaka musu an nuna musu ga abin da ya kamata a yanzu misali ba ba gashi muna da Kaduna ba muna Kaduna ba to a Kaduna ai muna da manya muna da sarakai muna da gwamnoni sannan ko a'a a Kaduna ce Kaduna duka Kaduna to abin da ake nufi shi kenan sai a ce ko ina a ce akwai makabarta da aka kefance na masu sarauta da manya-manya kaga duk lokacin da suka rasu saboda gudun irin wa'annan abubuwan kaga daman nan makabartansu ne sai a je a binne su a an kewaye wajen kuma akwai masu gadin da suke aiki tuɓo gwamnati ta ɗauke su ana biyan su ana abin nan saboda gudun duk irin wa'annan abubuwan kaga <laughs> a'a gida daban ina maganar makabarta ne an gane suna wallahi abu ne mai kyau da mutane suke bukata a haskaka musu su gane ya fi a kan a yi a gida saboda a gida dai manzan Allah ya hana to tun da manzan Allah ya hana mu kiyaye dokar Allah kaga kuma wancan a hana a keɓance nasu ba sai a yi nasu kaga musulunci ya san da shugabanci kuma yana girmama shugabanci to kaga in an ajiye musu nasu bai saba ba ana ganewa amin wannan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko da yi manzan Allah ya rasu duk duniya ko wanda kai manzan Allah to sahabbai sai suka fara tunani yanzu yaya za mu za mu ɗauki gawan manzan Allah ne mu je mu binne shi a baki a kamar yadda muke binne kowa ko yaya da Allah yake so ya nuna musu iko sai aka sa su duk suka yi bacci kowa na bacci a cikin bacci sai suka ji an shelanta ku binne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a inda ya mutu sai na bakari ya ce musu ni fa na ji a bakin manzo Allah ya ce mu annabawa duk inda muka mutu nan Allah yake so abin ne mu saboda haka abin ne manzo Allah daki kaga yanzu magana an warware ko haka ba su kaga yanzu suna tunanin za su dauki me can shi ne can kamar yadda ake binne kowa to kaga duk wannan yana nuna maka tarbiyya to shi za ka ga duk kasashe na musulunci wanda musulunci ya musu tasiri za ka ga akwai makabarta na manya-manyan mutane sai saba ba a addini duk wani babban ne matsayi da sauransu in ya rasu a ji a binne shi a wurin kaga kuma akwai masu kulawa da kiyayewa gwamnati za ta ɗauki wannan ana biyan su kaga ana kuma bibiya saboda kada wani ya zo ya amfani shikenan ana kaga bai saba ba sukan yi sukan haka sai eh, su sukan yi wannan su akwai su abubuwa da yawa na bidiyo bai tana ajiya mana ana ajiya na family a ce nan taritarin namu ne to mu yanzu ma a can gama garin mutane ba ana yi haka ba eh ana yi a je can kashe mai yanzu za ka ga akwai wasu za su ce yan family su ne nan kadai za a bane wace a yaka an gane? Allah ya samu dace yi. Eh. na eh eh eh eh eh ne a wajen ka gode wa Allah cewa Allah ya yi ku da ƙasa yalwatacciya can ba wajen ne ko china ma ai haka ake yi sai da saudiya ta sai musu filin da ba a dinga binne wajen musulmai a wurin ai babu fili ne idan kana arewa kana ganin fili a banza ka je kan ka gani ka ga yadda ake kokara a cikin ruwa ta kyau nan ne za ka gane ni'imar da Allah ya mana bai ka san mutum ba a sanin ni'imar da Allah ya masa sai ya je wani waje sannan yake gane Allah ka shirye da mu abinda muka karanta daidai Allah ya karba wanda muka yi kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana inda Allah ya da fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sai tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da Allah azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon sai tausasa zikatansu ya sanya musu kaunar mu da bigen mu da tausayin mu ya sa su yi abin da zai amfani mu duniya da lahira da addinin mu gabaki ɗaya duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwarmu da addinin mu, ya Allah muna roƙonka ka kame hannayensu kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokar ka ba kowa a cikin mu yana da wata bukata da yake nema a wurin Allah na alkhairi Allah ka fi mu sani ka sada shi da alkhairin duniya da lahira da shi da zuriyarsa ga baki daya akwai kuma abin da yake jin tsoron sa na sharri ya Allah ka kare shi da zuriyarsa daga dukkan sharri kamar yadda ka kare makka da madina daga dukkan sharri wanda ka jarabce su da 'ya'ya kangararru a cikin mu maza ko mata ya Allah muna roƙonka da lutsufinka ka tausasa musu ka tausaya musu ka shirya musu da wa'annan yara ka sa su zama masu faranta musu rai mu kuma ka azabta mu da 'ya'ya na gari wanda za su zama fitilu a cikin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ka jarabce su ba saka a cikin mu ya Allah ka yaye musu ka ba su ikon sauke wannan nauyi da ya hau kansu ya Allah muna roƙonka duk yadda zamani yake ga tsadar rayuwa kada ka haramta mana abin da zamu ɗauki ɗawainiyar kanmu iyalanmu da addininmu da abokanmu da makwabtanmu da danginmu gwargwadon iko wanda ya gina wannan masallaci sadaukar da shi ga al'umma ya Allah muna roƙonka ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙonka yadda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arziki wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda ya ko fiye da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙon ka karɓa mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira ya Allah muna roƙon ka lokacin da mutuwar mu ta zo da mu da masu kallon mu da sauraro ka ba mu ikon cikawa da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya ya Allah muna roƙon ka ka sa aljannan su ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk